Assalamu alaikum jama'a sunana Isa Adamu da kuka fi sani Masa'ud Dikko a cikin shirin fim din 'yan zamani. An haife ni ne a garin Maiduguri wani gari da wani local government da ake ce masa Mangwano. Mahaifina dan Kano ne ɗan Bici local government mamata 'yan Maiduguri ce na taso ga baki ɗaya rayuwa ta secondary fratin daga primary zuwa secondary na yi shi a cikin garin Kano. dama lokacin da nake zuwa secondary wani lokacin in yamma ta yi mana dan zuwa mu tafi yawo mandawari lokacin akwai su ibrahima production ba zan taɓa mantawa nan muke zuwa kallo muke kallon yan fim wani lokacin kuma mu tafi walfaya fage bayan sallan magrib muna kallon yan fim saboda muna son abu Wata lokacin akwai wani aboki na akwai wani abokai na su su uku akwai abakar farabuli allah ya masa rahama akwai yahuza dan mage wanda yanzu ya zama dan sanda akwai nura muhammad fage akwai nura imam wanda ake ce masa baɗayaji wato nura dala sai wani yaro da ya dan samu matsala sunan shi nura tsulluwa so muna dan yin rawa da kuma wani still akwai wani sanaka imami muna yin rawa a cikin lungu haka za mu dan zauna mai kiretin din rawa mu shida kuma in yamma ta yi mu zo mu yi ta sai muka fara zuwa yawo irin kallon gala daga kallon gala kuma sai muka zama 'yan gala daga 'yan gala kuma ake kiran mu muna zuwa muna yin film background dance wato idan za a yi shooting film in akwai 'yan rawa sai a buƙace mu sai mu zo mu burin mu kawai mu dai a taimaka a saka mu ba wai a ko abin ba ma buƙatar ko sai sun kowa a lokacin kawai so muke a saka mu saboda muna san abin muna son fim sosai a lokacin to cikin allah da ikonsa akwai wani gidan wasa ana ce masa lahai bayan sky aka yi shi a zurot ina dan zuwa yawon hau wasa haka da yamma a wajen sai nake sai muka haɗu da adam zango so shi adam zango da yamma zai zo lahayi ya bada dan wani kasa din shi dan karami na wani waƙoƙin shi a saka masa dan yi rawa ni ma kuma nan sai Allah ya haɗa mu sai muke gaisa har muka dan saba so tunda wannan lokacin kuma sai muka zo muka bace sai na daina harkan gala amma ina ɗan zuwa kallo kaɗan kaɗan kaɗan lokacin kuma adamu zango ya zama jarumi har ya buɗe wani ofis wato a gidan anan anan kan titin zura da wajen bakin dangi wato crown studio kafin wani lokacin muka da adam zango a gidan wani wasa da ya je da wani zai yi wasa sai ya ce da allah da hali gobe in zuwan an sharuwa dama ana gobe azumi ne idan har still ina son harkar fim na zo na same shi bayan an sharuwa ya ce ya kamata in daina harkan wannan raye-rayen idan fim ya samu in dawo kanewood idan fim ya samu in dan rika zuwa amma bai samu ba dai in rika zuwa ofis din shi so adam ya zango shi ne sanadiyar shigowa na kanewood sanadiyar shigowa ta 'yan zamani tv series wato wata rana ne ina zaune a zurot sai na haɗu da yusuf el sai ke gaya min cewar zai yi wani tv series sunan shi 'yan zamani insha Allahu za su fara yin pilot coffee idan sun kai sun yi pilot coffee sun kai So insha Allahu an samu an karɓa an Allah da zai mun magana Allah da ikonsa kawai sai muka sake haɗu da shi sai nake jin kiran shi da zama cewar mu haɗu mai magana muka haɗu mai magana ya gaya min cewar an yi afro za a yi yan zamani sai muka ce to insha Allah mu kuma Allah da zamu bada iyaka gudunmu mu daidai yadda muka san za mu iya yi wato wani abu da 'yan zamani location yake da shi in ma cikin fushi kake ranka a ɓaci ka fito daga wani ka zo location na 'yan zamani wallahi sai ka tafi kana dariya saboda an haɗa mutane iri-iri daban-daban kowa da irin baiwar da Allah ya bashi babban rol din kuma da ya burge ni ko in ce sun din da ya burge ni ko in ce yake burge ni mutum uku ne suke burge ni a cikin yan zamani akwai bankaura wato shi baban mu kenan alhaji dukko akwai mudan sura haladu barkeke akwai zinaru wannan karaktan guda uku tana burge ni saboda ita dai zinaru ba ta gani ta kyale abin da yake burge ni da ita kenan a cikin fim din shi kuma babanmu da shi da mudan sulu haladu in har zan yi sin da su in Allah da sai na yi dariya ko sau ɗaya ko tashin farko in fara dariya ko kuma tun kafin a ce mana action ma na fara dariya kuma Allah ya taimake mu fim din eh, yan zamani duka kanmu a haɗe yake za ka ga wannan baya in ma ka yi fashin na ɗan lokaci kalilan ne sannan daraktan mu wato sunan shi jazuli eh, garko yana da haƙuri sosai duk wanda ya hada zo ya haɗa waɗannan wannan mutanen ya haɗa su ana cewa wannan bari haka in fa muka zo location din duka manya ne amma sai mu koma kamar ƙananan yara yana jure rashin jinmu yana jure fushin mu yana jure mu gaskiya a wannan bangaren ina sara masa fi zabi yana da haƙuri gaskiya dai ni ban taɓa yin tv series ba ban san wahalar shi ba kuma ban san daɗin shi ba ban taɓa yi ba sai da na shigo 'yan zamani idan mutum ba mai son zama guri ɗaya ba ne ba zai iya yin shi ba saboda zai ji ya takura yana son yawo yana son ya jiwoji kaza yana son ya yi kaza akwai lokacin da sai ka ji kamar ma ka ce kai ba za ma ka ƙara yi ba so amma me ya riga ya zama jinin jikinka kun zama ɗaya kai da masu aikin babu magana wai ka ce ka fara ko ka daina a'a in dai an fara da kai idan har ba ɗinka ne ya kare a cikin fim ɗin ba kai kanka ba za ka so cewar ka daina ba ban taɓa jin cewar a raina wai tsakanina da Allah wai ina so in daina shirin shirin fim ne yan zamani ba a'a kawai na yi alƙawarin tun da aka fara da ni in har da ni a koda yaushe in sha Allahu zan yi kokari in gana kasance amma batun kalubale kalubale shine dama dole in aka ce an haɗa guri ɗaya dole zaka ji cewar ka takura kana so ka tafi sakamakon baka taɓa yi ba tunda maybe ba kai kaɗai bane a cikin gabaki ɗaya akwai wani akwai wani akwai wani akwai amma wannan ka shiga sati ɗaya sati biyu ai dole zaka ce akwai kana kalubalanta kawai ka kamata ka bar gurin nan ko ka tafi ko kai amma me da yake akwai ban akwai haƙuri shi ko me kake so a rayuwar duniya ko ne bayan Allah sai mun yi haƙuri saboda shi haƙuri shine yake kai mutane duk inda baka taɓa zato ba ina son gudun lissafa kuɗi saboda <laughs> akwai ƙara plus zero kaza ko plus number kaza ina son gudun irka kuɗi ko kuma in ce in fitar da kuɗi saboda ni ne nake handling ɗin duka kuɗin gidan so ni nake da iko da su don zan iya cewa ko alhajin namu shi alhaji dukkan ba shi da ikon da yake da su akan akan yadda nake da iko da akan kuɗin akwai yan uwana da yawa za su zo bukatar kuɗi amma saboda tsabar iko da kuɗin ba za kawai kana bukata kuɗi baka isa kuma sai ka sa hannu ka karba kuɗi kaza amma kai baka isa ka rubuta figures ɗin da kake so ba kawai ka gaya min nawa kake so ni zan rubuta me nake so a cikin receipt ɗin da zan baka na kuɗi gaskiya ina jin daɗin wannan bangarorin sosai ai sinadarin da suka bani wahala suna da yawa duk sun da za a zo haɗa mu kawo nomau yaya masti mas a a a, kebi dukko shamsu dukko ga amude ga siyu fati a sirka su zinaru in muka haɗu mu taran nan ko mu goma in aka fara shi abin akwai ciwon kai amma an yi an gama sai kaga abin yana burge ka yana baka nishadi saboda ana samun hoto mai kyau duk da ana muna dan yin shiriri ta na dan lokaci kaɗan wannan lokaci kadan ne amma aka ce za a fara aikin so wallahi tallahi mu dai muna jin daɗin shi sosai bi sabilillahi amma fa muna shan wahala yawa ta zama ba a fara a yanki a fara a dawo farko in kun gama shiga baki da a zo a dauki kowa sai an dauki fuskar shi akwai wahala yadda na canza kaina na koma masu ko a cikin shirin 'yan zamani wato abin ya samu asali da an bani script an bani dan tsokacin script din naje na zauna na karanta shi da na karanta shi sai na kalli karakta na aka ce wani bawan Allah ne wanda kawai shi burin shi duk hanyar da za a samu kuɗi shi ba zai sata ba in ma ya maka dabara in ma ya ƙara plus ko plus kaza ko plus zero kaza ko plus number kaza da kuma tilin 'yan mata da yake so so da na zo na zuba na karanta na zauna na gani sai na ce to ba matsala na san eh kawai nan je gwada a matsayin ne a a duka kafin zo location din sai da na rika yin karaktan a cikin daki a haka har na ce to babari tun da rana kaza za a fita shooting so na zauna na kara karanta script din na duba karakta ta sannan aka zo aka fara kuma a cikin ikon Allah da na zo na fara Allah ya taimake ni shi daraktan ya yarda da abin da na fara yi <laughs> wato a zahirin gaskiya duk lokacin da aka haɗa ni sun da tima tashin farko tun kafin ma a fara ma a ce mana rolin ma tsokanata nake fara yi saboda na rina ta ina ganin ta 'yan guntuwa ya mai tsitsiya amma an zo an haɗa ni an ce ita ce duk cikin gidan alhaji dukko ita ma zuwa ma fatai ba ya gida mace amma ina jin tsoronta ina tsoron ta san wani labari na ina tsoron ta ji labarin ina soya gashi kuma wani wata masifar a cikin sai ya zamanto cewar akwai ƙawayenta ma waɗanda 'yan mata na ne ga ta masifafiya gashi kuma ina ɗan wanke mata 'yan kuɗaɗe <laughs> eh. so abin zaka abin sai nake tunanin kai wannan yanayi tana bani wahala ina ma a ce an samu daidai da ni wadda ba zan da ƙarya na ba ko wani abu maybe ita ce zan iya samun ta zama zamanto normal ne amma wannan yan mitsitsi e amma kuma tana gasa ni tana bani wahala to me kake so yi so kake yi kariya to gurin ki a cika ya shi je ki zama mu da mutunci a gaban cikin nuna cewa komai yake ga gurin kai dai ka san halin mata kana kallo na cikin ido idan na sake na mata ƙarya za ta iya ganewa ta sanin da a zahirin gaskiya an ci koyi me za ka yi ka faɗi gaskiya ko mai taka ja maka dai kajiya har ga Allah babu batun boye-boye ban taɓa shiga shirin fim mai dogon zango idan na irin location ɗin yan zamani ba wallahi ban taɓa yi ba duk abin da nake so a location ɗin ana bani kuma ana bani makunci mai kyau kafin in tashi daga bacci an gyara banɗaki an gyara ɗaki an girka muku abinci gaskiya ni dai har ga Allah bani da wani korafi akan location ɗin 'yan zamani har ga Allah shi yasa ma ko da an kira ni lokaci na bai yi ba ko kuma ko da an kira ni ma ban yi komai ba na damuwa ban damu ba saboda dama tun da aka ce za a shiga location ɗin an ce kwana kaza ne amma ni sai na ƙara linka adadin kwanakin da aka gaya mu saboda na san za a iya wucewa akwai yanayin situation da ake ba zai a ce tun da ka fito ka fara baka samu matsalar ko da fitila ba ce ko wani abu ba zai yiwu ba so dole sai in aka kira ka aiki ni gani nake kamar ni ni an kira ni an kira ni aiki an kira ni in zo in shooting wannan abu shooting din shi nake shi na sani shi nake so in yi to gani nake tunda an kira ni kawai taimako na akai ya za a taimake ni in ci gaba so tunda an mun haka ni me zai sa ba zan ba da haɗin kai a ci gaban ba a ce jin fa abin da take faɗa har kan nan za ta iya lalace Allah dan annaba a duba ba abin da za a duba abin da za a duba lalace din gaskiya fi sabi sabilillahi duk wanda ya tsanci kanshi a irin yanayi irin na in gidan alhaji dukku to shi gidan alaji dukku mu akwai da bai da matsala kuwa ina ga mace ce guda ɗaya tak muna nan a gidan yara tun daga kan facebook din gidan har na karshe muna nan mun fi mu goma sha biyar amma kowa da irin matsalar shi so a gaskiya duk waɗanda suke ɗanta kansu a cikin irin wannan situation ɗin na rashin gaskiya na ƙarya na san abin duniya na shaye-shaye gaskiya dai abin da zan iya ce musu shine abu na farko shine su yi haƙuri da rayuwa duk duniya da inda zaka je zaman lafiya fi komai daɗi a rayuwarka a ko'ina sannan duk sanka da san ka zama ka samu kuɗi sai fa ka jira Allah ya baka za ka iya samun kuɗin masu kasance ba masu alkari ba ne a gare ka fa faka cikin masifa duk sanka da san hawa mota sai ka jira ka samu motar da za ka iya hawa nan ka je ka sato to a gidan a gidan alade ko har da barayin mota in ka aje kuɗi a dauki a irin wannan gidan sai dai addu'a amma ba na fatan a ce a ga wani irin gidan da gaske akwai shi a zahiri a irin wannan rayuwar ba na fatan haka insha Allah kuma bi izinin Allah ta'ala ba za ta taɓa samu ba ok ga yanzu wannan kuɗin ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai na ga dubu bakwai eh da Allah ji mana kai kebi ba na son wulakanci da Allah dubu goma ne na baka ajiya kaza da naira dubu uku ka ce min dubu bakwai na baka ni za ka daina hankali kai ya shiru da Allah ga ciyar ya tima ta zo in ta zo kai ga mata manon magana kuɗi a <laughs> tima ya ne <laughs> wallahi lafiya kalau ya garin ina za ki je ne me labari na na kin ci kwalliya ne kina eh me kuɗi a ina kuma ah ke da manta da shi kin san wannan gayan ba shi da kirki yanzu haka wani shaye-shayen sai je shaye ke maganan wani kuɗi to ni kin san ina da kuɗi ne in banda abin kifi sai yaushe ban da ji kasuwa kin san bana zuwa kasuwa har kan manajan nan ma kuma kin san sai a hankali kawai da ina jin a raba mana gado ne kin gane in aka raba mana gado insha Allah komai zai yi daidai ki damu a duk duniya a duk inda kake a kullum abin da zan iya cewa shine ka ci gaba da haƙuri da rayuwa ka yadda cewar allah ne ke tsarawa bawansa rayuwa kuma in allah ya da duk inda rabon ka yake duk inda rabon ka yake kafin ka mutu wallahi sai ka cinye rabon ka so ka kai sauyi ka ba a hankali kai dai kai rayuwa tsakaninka da allah kada ka guji haƙƙin wani ka tsaya tsakaninka da maɗaukaki kai da cewar shi ne zai maka ba mutum ba mutum bai isa yi maka komai ba sai dai allah ya haɗa ka da mutum ya zama sila so duk inda kake ka yadda cewar Allah ne yake bayarwa sannan kai haƙuri da rayuwa idan kai haƙuri wallahi duk abin da kake so ka yi cikin ikon Allah Allah zai tallafa ma kai sannan ka rike ibada